Sunana Salaha Ibrahim Musa. A yau zan yi magana ne akan mahimmancin biyan haƙƙin shahada. Ɗan uwa ko ka san biyan haƙƙin shahada wajibi ne a kanmu? Ya kamata a ce mun sauke wannan haƙƙin da ke kanmu, sabida idan baka biya a nan ba, ka za ka biya a can. Ko ko kana ganin naira ɗarin da za ka biya a nan guraren ka gwammace idan an je lahira a ɗauki ladanka a bayar. Gaskiya ina ganin gwara a ce mun biya wannan naira ɗarin an yi musu duk abin da ya kamata haƙƙin shahadan nan da shi ne ake tallafa wa iyalan shahidai yanzu a situation ɗin da muke ciki da mun fita harbi ne idan aka yi harbin nan ana ana wannan rauni yana samun mutane wa'inda yake samun su walau yana da iyali ko yana da wani wanda yake taimakawa ko kuma dai wa'ansu wanda suke ci daga karkashin shi to kaga an riga da an samu nakasa daga gare shi kenan ya kamata a ce an tallafa musu har ya zama na ba su ji wani abu a ransu ba wannan haƙƙin shahada ɗin da kuke gani yana da matuƙar mahimmanci saboda shahidanmu suna yin yawa kuma ya kamata a ce muna taimaka musu duba da yanayin da muke ciki yanzu na harbin mutane farkatai ko ta ina a harba mutum wani ma akan harbe shi ne a ciki kuma a ce ana bukatar kuɗi masu yawa to idan ba mu tattara wa'annan haƙƙin shuhada ɗin namu ba ta yaya za a je a iya mawa wa'anda aka yi mawa rauni magani hakan ba zai yiwu ba a cikin haƙƙin shuhada ɗin nan ana biyan kuɗin makaranta kuɗin abinci da suturu wurin zama to a cikin shi ne kuma za a ɗiba a yi mawa wa'anda akajimo uh, wa rainwa ni treatment ai haka ma ba zai ba sabida Kudin da ake bukata da yawa ne harbin yana yin yawa a rana sai a harbi mutane da dama to kuma duk ana neman a yi musu magani wannan haƙƙin shahada ɗin da shine za a haɗa a yi musu magani ɗan uwa yar uwa ina kira a gare ku da mu tallafa mawa iyalan shahidanmu domin idan ba mu tallafa musu ba wasu na waje muke so su tallafa musu ba na waje bane za su tallafa musu mu ne da kanmu ya kamata a ce mun haɗa mun tallafa musu naira ɗari dai a wata ba za ta rage ka ko komai ba ke ma ba za ta rage ki da komai ba wannan haƙƙin ya rataye ne akan mu